haba fatima me yasa kike so ki gana sha wahala a rayuwa me yasa kike so ki ciyar da rayuwata me yasa ba za ki ji tausayi na ki amshi soyayya ta ba dan ila kake kowa ni ba zan iya soyayya da kai ba ka da ko sisi ka kalle ni sama da ƙasa ni ba matan matsiyata ba ne irinka wanda ba shi da komai ni ko nike da komai tunda na san Allah kuma ina kiyaye dokokinsa kuma na san alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ni na rasa kuɗi ka rasa kuɗi ni kuma kuɗi nake so Fatima kada ki yi asarar nagartaccen namiji domin talaucinsa ki tuna za ki aure ne domin neman aljanna ba jarin kasuwanci ba Assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani sunana Mr. Abdul Dindini a yau na zo da tallar manhajar data cheapest data cheapest manhajar sayar da data ne wacce babu irin ta a halin yanzu domin ba su fara ba sai da suka nemi sa hannu da kuma izinin gwamnati a idan kana buƙatar siyan data mai kyau mai inganci da rahusa ka garzaya google play store kuma app store ka dauko manhajar data cheapest ka rijista rijista kyauta ne kuma suna awa 24 a kowace rana ba iya data kawai ka sai da ba ka iya siyan katin waya electricity bill cable subscription na TV, eh, DSTV, eh, GoTV, StarTimes da dai sauransu masana za ka yi biyan katinuta sannan kuma idan kai ma kana son a buɗe maka manhaja ta sai da data irin wannan so akwai nan one da za ka gani a jikin screen za ka ɗauka ka masu magana za su buɗe maka manhaja wanda kai ma za ka dinga sai data ba ma iya manhaja sai data ba har da sauran manhajoji duk suna buɗewa so kar ku bari a baku a baya don a yanzu babu wata manhaja sai data ta kai data cheapest kuma sannan idan kai kana yawan siyan data kuma kana kawo mutane a wannan manhajar suna ba da kyautar naira dubu hamsin duk ƙarshen wata ga wanda ya fi kawo jama'a kuma ya fi siyan data kar ka sake a barka a baya kai ma ka zage ta tsaye ga muka ci wannan karabas na gode